آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله إمام البخاري أتكين كتاب التهجد بالليل لكما تكن بدأ الخلق hakanan imam muslim a cikin kitabul masajid wa mawadi as a asaihu muslim da imam abi daud a cikin kitabus salah a sunan da imam ibn majah a cikin kitabu iqamati as salah wa sunnata fiha da imam malik a cikin muwatta a kitabu salah da imam ahmad a cikin musnad a musnad na abi horera a wurare guda biyu sun fitar da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فقد فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقده فإن توضأ إن حلت عقده فإن صلى إن حلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان a ɗaya ruwayar wadda ya tamata abi horayar ce Allah ya ƙara masa yadda cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya aqidu shaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqad yadribu kull uqadatin makanaha alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dhakara Allah min hallat uqdah فإذا توضأ انحلت عقده فإن صلى انحلت عقدة انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان رواية الإمام مسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان riwayar eh, imam abu dawud bambancinsu da waccan ta ruwa gabata eh, ce alaika lailun tawilun farkut fa inista ya ƙaba wace ruwaya fa’izasta ya ƙaba? fa’azakar Allahan hallat ukuda? to haka haka nan can ƙarshe da ya ce fa’in sallan hallat ukuda maimakon ƙoƙadu hukun duha ruwayar ibn majah ta zo da ɗan ƙari can ƙarshe da a cikinta tukunce ce fayus behu maimakon fa asbaha asbaha a sauran ruwayoyi fa asbaha nan fayus behu na shiɗan tsayiban nafsi kada asaba khaira wa illam yaf'al asbaha kasilan habifan nafsi ولم يصب خيرا amma waɗannan ruwayoyi dukkaninsu ainihin ingantattu ne sun tabbata daga annabi sallallahu ma'anar wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya yi bacci shaidan ina kulli a kafiyar kan ɗayanku kulluka guda uku a kowane kulli ina buga masa da hannunsa cewa akwai zagowar dare dare ina da tsaye da aka kwanta farko da ci gaba da bacci ilif to in mutum ya farka daga bacci sai ya ambaci sunan Allah sai kulli ya kwanci in ya tashi ya alwala ɗaya daga cikin kullin sai ya kwance in ya fi sallan nafila ko ta farilla sai daya kullum ma ya kwance ko dukan kullukan su kwance sai waye gari na shi ina da nishadi da kazar-kazar tsayiban nafs ina cikin jin daɗi da walwala da farin ciki idan ku bai haka ba to sai waye gari ransa ba daɗi shine ma'anar habifan nafs ransa ba daɗi ya ji duk damuwa kaslan duk akwai kasala a tare da shi lafazin kafiyati ra'asi ahadikum malamai sun yi maganganu da yawa akai kamar a cikin fatihul bari shirin sol bukhari ya ce alkafiya ɗin nan mu'akhiru unukihi wa kafiyatu kulli shay'in mu'akhiru wa minhu kafiyatu al-qasida mu'akhiru unukihi can karshen wuyan mutum ma'ana kamar cin kwana ƙarshen kowane abu shi ake kafiyarsa kamar kafiya ta waka a cikin annihaya fi garibin hadis alƙafiyatu alƙafa alƙafa ita ce Geya, Wakila, mu'akhiru ra'as wasu malamai suka ce a ƙarshen kai Wakila wasa tsoho wasu malamai suka ce a a tsakiyar kan ake nufi to don haka haka dai malamai suka ba wannan hadisi ma'anoni a cikin eh, abin nan a cikin littafin abin nan abin nan hashetu sindi alabini maja ya ce kafiya هي القفا وهو آخر الأضراس wato can ƙarshen turami na bakin mutum haƙoransa turmi turminsa can ice shi ake nufi da wannan alayi hal abinda hadisin ike koyarwa shi ne koyawa mutane yawan ambatan Allah subhanahu Ta'ala su saba kansu da ambatan Allah subhanahu Ta'ala a duk lokacin da za su yi wani abu wannan hadisi ne mai muhimmanci kwarai da gaske wanda al'ummar musulmi suke da buƙatar su rike shi a halin yanzu saboda ya zamanto suna tsira daga sharrin shaidan da tarkunansa da yake sawa gare su ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala imana jagora ya dora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh